Your name is going to be protected. We are It's okay. It's okay. Mama. No, no, no. Anything aka kusa ba hammata iska kenan a lokacin da manyan ma'aikatan hukumar kula da harkokin Niger Delta suka bayyana gaban haɗaɗɗiyar kwamiti da ke sa ido akan ayyukan hukumar. Kwamitin ya nemi bayanin yadda aka kashe kudaden kasafin hukumar na shekara 2019 kafin a kai ga amincewa da kasafin wannan shekara na 2020. Honorable Shehu Muhammad Wamban Koko yana cikin 'ya'yan kwamitin ga bayanin da ya mani. ya ce wadda shi MD na NDDC ya kasa ya gaya wa kwamitin cewa akwai abin da suka samu wanda ya shigo kusan eh, biliyan 305 ya shigo wurinsu sun ce kuma sun kashe biliyan 125 muka tambaye shi nawa ya rage ya kasa ba da bayani shine kawai ya kawo hayana muka ce to in haka ne in har ba za ka mu bayanin cewa nawa suka rage account ɗinka ba akwai abin da muke kira opening balance opening balance kuma abu da za a ɗauka carry forward a saka a 2022 to kuma baya da shi baya da tabbas ko yana da shi shi da muka ce mishi ya je ya binciki ma'aikatansa da account ɗin shi zo ya ga kwamiti nawa yake da shi a halin yanzu sannan mu ci gaba da budget na 2022 kin ji abin da ya kawo hayaniya akwai ba wani hayaniya bane to me yasa ji kuke ce mai sai ya sa hannu a wasu takardu abin da yasa muka ce record da document ana amfani da shi ya zama shaida a ko'ina mu kwamiti ne na majalisa muna wakiltar 'yan najeriya shine muka son mu tabbatar lallai abin da ya faɗa kada ya je wani gyara ya dawo shi yasa muka ce ya saka hannu in ya saka hannu wani abin ya zama tabbas tabbas daga wurin sai to Tun makon da ya gabata ne kwamitin ke kai komo akan matsalolin hukumar ta Niger Delta da ke karkashin shugabancin tsohon gwamnan jihar Akwa Ibom Sanata Godswill Akpabio wanda aka yi ta zargin yana yi wa ma'aikatar rikon kaina kamar yadda ya bayyana a wannan lokaci na bitar kasafin kuɗin ma'aikatar. To wai menene mataki na gaba tunda kwamitin bai gamsu da wa'annan bayanai ba tambayar kenan da na yi wa honorable babangida ibrahim mai wakiltar malumfashi da kafur ta jihar katsina a majalisar wakilai kuma ɗaya cikin 'ya'yan kwamitin kamar da ke sani shi dai budget process ne ba kwana ɗaya ake fara shi ba a gama kuma duk lokacin da aka yi presentation na budget za a baka dama kai bayani kuɗin da suka shigo ma da waɗanda ka kashe to an zo tambaya ta farko ta ta ta wannan taron ba kuma shi bai karshen matsalolin su ba because an kika duba abin da yayi presenting gaba ɗaya bai bi ka'idar format na presentation na budget ba mun yi kokari su kyale mu ƙara wannan bayani but amma a ruling an ce je gara document din shi ya dawo amma ina tabbatar miki cewa ko ya dawo wannan matsalar ba a gama solving ɗinta ba kwamitin ya ɗaga zaman sauraron bayanan kasafin kuɗin hukumar kula da harkokin naja delta sai wani lokaci nan gaba madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya